An ƙaddamar da aikin raba gidan sauro miliyan biyu da dubu ɗari bakwai a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Hajiya Hajjo Sani ta ƙungiyar kula da lafiyar iyali a Najeriya ta ce a sakamakon nasarar da aka samu a baya wajen raba gidan sauron shi yasa aka ƙara yawan shi a halin yanzu. an ga cewa an yi nasara ma mm, iyali mutane sun faɗaka da yadda su ya kamata su yi amfani da gidan sauro kuma an ga taimakon da ya yi shine aka ƙara yawan gidajen sauron nan suka zama wajen miliyan biyu da ɗari bakwai kuma aka ƙara jihohi wajen guda biyu yanzu banda Niger muna da Akwa Ibom State muna da Ekiti inda muke ayyuka da shi. Uwar gidan gwamnan jihar Niger Hajiya Jummai Babangida Aliyu wadda ita ce ta kaddamar da rabon gidan sauran ta ce yin amfani da shi yana rage mutuwar yara har ma da manyan kamar yadda ta karin bayani. Eh, yara da yawa suna mutuwa kan wannan cizon sauro don kana muna amfani da wani allah eh, zai kawo mana raguwan cuta-cutaka. Baya ga kisa ma zazzabin cizon sauran na haddasa yin bari ga masu juna biyu. in ji Dr. Usman Muhammad, darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. mace mai ciki na da babban illa ga mai ciki dan in ya tsanin shi zaben cizon sauro yana iya sa haɓari ma ko su ka'idoji ne na shiga cikin shi ko ko dai da naga an sa shi dinnan haka haka mutum zai sa shi kawai eh, to haka dai ake sa shi to amma ka'idar ne shine muhimmanci abin da zai faɗa shine in an sa gidan sauran a tabbata cewa gidan sauran ya shiga ƙasan katifa don wansa suke sa shi sake kawai hakan nan To kuma sauro yau da gobe da gobe yana iya yawwa yana iya tabbi ta karkashi to akwai ma masu farke shi su yi labule wannan yake eh, to haka wannan bai kamata ba ba haka aka ce amfani da shi ba so ake a kwana a cikin gidan sauran kwamishiniyar kiwon lafiya a jihar Niger Hajiya Hadiza Abdullahi ta ce sun ɗauki matakin magance shiga kasuwa da gidan sauran a wannan karo. Ka san da in aka raba, akan raba a gurin biki haka kowa ya kwasa wani ya samu goma sha biyu wani ya samu goma to yau sai da kati za a ba da net din kuma kowane magani wannan gidan sauran kowane mutane biyu suna da guda daya kuma kafin a raba katin na sai da aka bi gida gida kaga sauki ya zo so in baya mun tashi daga nan ma akwai gurare kamar a nan cancaga ga gurare hamsin da bakwai yadda mutane za su je adiresoshin na nan za su je su ba da katin nan su sani maganin sauro guda biyu. Baya ga gidan sauran dai tsabtar muhalli na ɗaya daga cikin hanyoyi na magance matsalar zazzabin cizon sauran kamar yadda masana kiwon lafiya suka tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.